A yanzu haka dai al'umma na ci gaba da ɗari-ɗari da da zargin cewar ƙasar Nijar ka iya tura dakarun sojojinta zuwa kan iyakar ƙasar Nijar ɗin da Benin. Biyo bayan ƙasar Benin da ta sha alwashin hana ma Nijar ɗin sayar da ɗanyen man fetur ɗinta. Amma kafin nan bara mu kawo muku dalilin da suka sa ƙasar Nijar ke ɗari-ɗari da buɗe kan iyakar ƙasar ta Nijar da jamhuriyar Benin tun da fari dai. Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Mohammed Lamin Zain ya yi Allah wadai da abin da ya kira cin zarafin da hukumomin ƙasar Benin suka yi wa ƙasar Nijar na saɓa yarjejeniyoyin da suka ƙulla da Nijar da China dangane da fitar da ɗanyen man fetur ɗin ƙasar Nijar daga tashar ruwan jiragen Kwatano. Haka zalika Firaministan wanda ya jaddada cewa akwai yarjejeniyoyi tsakanin Jamhuriyar Benin da kuma Nijar ta haka kuma aka ƙulla tsakanin jamhuriyar benin ɗin da china har ma da ƙasashen biyu in ji firaministan wanda ya ce duka waɗannan yarjejeniyoyin hukumomin benin sun karya su wannan bututu na mai da aka yi daga ƙasar mu ta nijar can kulale har izuwa ƙasar ta benin kamin a yi shi akwai yarjejeniya da aka yi bayan an yi shi ma akwai wata yarjejeniyar da aka sake yi da ke tsakaninmu da ƙasar ta Benin kai ko yaƙi ake yi ba za a iya tsaida wannan bututu na mai namu ba akwai takarda tsakanin gwamnatin tamu da tasu da ta haramta musu ɗaukar matakan da za su sa wannan man ya gudana akwai takarda tsakaninsu da su da mutanen China amma duk da haka mutanen ƙasar Benin tare da shi shugaban nasu ya fito ƙarara ya ce ba zai bari ba a ɗora wannan man bisan ruwa sai mun buɗe iyaka in ji firaministan Nijar dangane da batun rufe iyakoki firaminista al muhammad Lamin zain ya sanar da cewa saboda wasu dalilai na tsaro ne Nijar ta yanke shawarar rufe kan iyaka da ma wasu dalilai da ya lissafo iyaka bakwai gare mu a ƙasar Nijar kuma cikin ECOWAS ƙasashe huɗu ne muke da su dama ba a zancen mali da burkina faso ko najeriya da aka ce sun rufe iyakarsu to bisa wannan iyakoki namu na ƙasashe guda bakwai ƙasar benin ce kawai ta ɗauki matakan da wato ko mage ba za ta wuce ba bisa haka da suka ce sun ga dama sun ɗage wannan takunkumi an buɗe iyaka mu kuma da magabatanmu musamman ma sojojinmu suka hango cewa lokacin buɗe iyaka bai yi ba menene dalili turawan da muka kora daga nan sai suka kewaye suka koma can suna nan mun san da zamansu in ji firaminista ali muhammed lamin zain wanda ya bayyana hakan a wata hira da ya yi sannan firaministan ya kuma ƙara da cewa akwai sansanoni a jamhuriyar benin ciki har da wasu da ake horar da 'yan ta'adda waɗanda ake horarwa da zumar su kawo ma Nijar tashin hankali har wa yau Firaministan Lamin Zane ya ƙara da cewa akwai sansanoni har guda biyar da aka gano a jamhuriyar Benin da kuma yake da da yake magana a kan matakin ƙasar ta Benin na hana shiga da abinci dangin masara da shinkafa da sauransu zuwa cikin jamhuriyar Ali Mohammed Lamin Zen cewa ya yi akwai niyya da gwamnatin Nijar ta cika rumbunan ajiye taf da a cimaka domin amfanin talakawa. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna ganin lokaci ya yi da Nijar za ta buɗe kan iyakarta da Benin ko kuna ganin a tsaya a nutsu a yi tunani mai kyau domin kuwa akwai ƙanshin gaskiya a cikin kalaman Prime Minister Ali Mohammed Lamin Zain domin kuwa ya ce an buɗe dukkanin wasu iyakoki da suke tsakanin ECOWAS da Nijar amma ba a buɗe wacce take tsakanin Benin da tarayyar jamhuriyar Nijar ba. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyin ko kan wannan batu shin kuna goyon bayan a buɗe ko kuma a'a.